Chief Ikia Gonu ya ci gaba da cewa. The African People's Congress, in its quest to seek registration as a political party, complied with the prescriptions and requirements of section 222. Gwonu ya ce kungiyar APC a ta na samun rajista matsayin jam'iyya ta cika sharuɗa da kundin tsarin mulki kashi 222 ta gindaya da kuma kashi 78 na dokar zaɓe. Saboda haka hukumar zaɓe ba ta yi mata adalci ba. chief onyinye ya ce kungiyar apc tana shirye ta fara neman haƙƙinta daga kotun tarayya har na ɗaukaka ƙara da ma kotun koli idan buƙatar hakan ta taso shugaban african people's congress ɗin ya yi zargin hukumar zaɓe da nuna son kai da wariya saboda a cewarsa su ne suka fara cika takardu na neman a yi musu rajista wani abu da nick Zan, mai magana da yawon hukumar zaɓe ya ƙara mini haske a game da dalilan da ya sa suka yi wa haɗakar jam'iyyun rajista da suka nuna wannan bukata mun tura jami'anmu sun je sun duba ofis nasu na abuja sun tabbatar da e gaskiya akwai wannan ofis din na biyu jami'anmu sun tantance manufofin wannan jam'iyya sun tantance kuma wato kundin tsarin wannan jam'iyya an tabbatar da cewar abin da suka bayar ya bi ka'ida to bayan haka shi ne aka kawo wannan bukata a gaban ita kwamishin kuma ta amince da rajistan wannan sabon jam'iyya wato all progressive congress a wani bangare kuma 'ya'yan jam'iyyun da suka haɗa kai suka zama apc sun yaba da aikin hukumar zaɓe kabiru ibrahim gaya yana daga cikin 'ya'yan sabuwar jam'iyyar ta apc a gaskiya ba fariya ba mun cancanta mu samu wannan rajista saboda jam'iyyu ne wanda suke suke da gwamnoni suke da sanatoci suke da 'yan majalisar jiha suke da 'yan majalisar tarayya suke da 'yan majalisar local government kansuloli kenan suke da chairman da local government da yawa so da haka muna da zababbu a cikin tsarin a neman rijista ba so da haka lokacin da ake zancen wacce jam'iyya ita ta ce ita african people's congress ce ita ba da mata najeriya ba ce ta afirka ce